الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة فإن كثيرا من الناس يستدلون على جواز التسول والسؤال بأمور قوله تعالى للسائل والمحروم وقوله وأما السائل فلا تنهر وقوله والسائلين وفي الرقاب وغيرها من الآيات التي تشير إلى ذلك فكل ما يستدل به من هذا الباب فمقيد بالحالات الثلاثة المذكورة في حديث قبيحة الصادق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة حديثه إنما الدنيا لأربع ثم ذكرهم واحدا بعد واحد أما الأول منهم العبد الذي رزق مالا وعلما يتقي الله تعالى في ذلك ويعلم حق الله ويصل الأرحام لعلمه بأن في المال حقوقا واجبة وفي العلم كذلك فلا يتهاون في أداء تلك الحقوق ولا يقصر في حقوق ذوي القربى بدءا بالأبوين والأولاد إلى من يلي هؤلاء الأدنى فالأدنى ويعمل بعلمه ويعلمه غيره ويتحمل الأذى في سبيل تبليغ العلم والدعوة فهذا بأفضل المنازل كما قال عليه الصلاة والسلام وأما الرجل الثاني فهو الذي رزق علما ولم يرزق مالا ولكنه صادق النية فيما بينه وبين ربه يتمنى لو أن له مثل مال فلان لعمل بمثل عمله فهو بنيته وأجره ما سواه وهذا من الأدلة على أن للنية الصادقة الصالحة تأثيرا في رفع منزلة صاحبها يوم القيامة ثالثا العبد الذي رزق مالا ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله بغير علم أي يجري فيه من غير هدى ويصرفه في الباطل لا يتك الله تعالى في ماله ولا يصل الرحم ولا ينفقه في وجوه الخير ولا يعلم حقا لله تعالى في ذلك المال فهذا بأصبح المنازل ثم يأتي الرابع وهو العبد الذي لم يرزق مالا ولا علما لكنه يتمنى لو أن له مثل ما لفلان من المال لأنفقه في الباطل كما كان يفعل فلان فهذا سيء النية فاسدها وهو بنيته هذه فوزرهما سواء مع سادته وهذا من الأدلة أيها الإخوة على أن النية السيئة تجازى عليها يجازى عليها صاحبها بالسيئة نسأل الله العفو والعافية هذا يوم ta shafi hadisin da aka karbo daga abi kabshat al-anmari Allah shi kare yadda a gare shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salasun uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadisan fahfazu akwai abu guda uku ina muku rantsuwa da Allah kuma zan faɗa muku wani zance ku haddace shi ku kiyaye shi ya faɗi wannan magana ya ƙara maimaitawa gajerinsa kamar haka abu na farko ma na kasa malum yin sadaka babu yadda za a yi dukiya ta ragu don mai ita yana yin sadaka abu na biyu wala zulima abdun mazlimatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza babu yadda za a yi bawa yayi haƙuri, kan zaluntarsa da aka yi face sai ubangiji ta'ala ya ɗaukaka shi a sakamakon yin haƙurin da ya yi na uku wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi babu fatri babu yanda za a yi bawa ya buɗe wa kansa kofar roƙo da bara da tambayar mutane fate sai ubangiji ta'ala ya buɗe masa kofofin talauci babu yanda za a yi ya samu wadata ko arziki matukar ya mayar da bara da maula da roƙon mutane shine sana'ar sa to zai mutu ne cikin talauci haka manzon Allah ya faɗa ce al'amuran nan guda uku ina faɗa muku su ina jaddada muku su ku kiyaye su sannan sai ya ci gaba da cewa duniya gaba ɗayanta ta mutane guda hudu to waɗannan mutane guda hudu zan yi sharhi a kansu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda manzan Allah ya jera su a cikin hadisi amma yanzu mu koma kan waɗancan al'amuran guda uku abu na farko sadaka babu yadda za a yi ta tauye dukiya sadaka ba ta gadarwa mai ita hasara sadaka tana haɓaka dukiya ne ta bunƙasa dukiya ɗin sadaka tana gadarwa mutum lada a gobe kiyama sadaka ita ce sababi na tsiran bawa daga wuta a ranar tashin kiyama da kuma dacewarsa da gidan aljanna ubangiji ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yurgin sadaka. Allah maɗaukakin sarki yana cire albarka daga eh, yana cire albarka daga cikin dukiya da aka tara ta riba ga ta da yawa amma babu albarka amma Allah madaukakin sarki yana haɓaka sadaka ma'ana dukkan dukiyar da ake yin sadaka a cikin Allah na haɓaka ta ya sa mata albarka a cikinta sannan kuma ya ce kul inna rabbi yamsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru la ku sani cewa ubangiji na shine wanda yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama ya tauye shi ya kuntata shi ga wanda ya ga dama wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar na alkhairi kuka bayar ga miskini ga mabukaci tallafi da agaji ga gajiyayye fa huwa yukhlifu lalle ubangiji ta'ala zai maye muku gurbin sa da wani wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine fiyayyen mai arzutawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka ruwaito daga Bukhari da Muslim Allah ya ji kansu da gafara an karbo hadisin daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah ce babu wani ne da bayi ke yini cikin sa face sai mala'iku guda biyu sun sauko daga sama ɗaya daga cikin su yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji mai ciyar da dukiyarsa ka dadar mata ka maye masa gurbin abin da ya ciyar wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa ɗayan kuma yana cewa ya ubangiji duk mai kame hannu marowaci ka dadar masa da hasara a jiya da shekaran jiya mala'ikun sun yi wannan addu'a a yau ma sun yi gobe da bibi da gata duk za su yi insha Allah babu wani yini da rana za ta hudu cikin sa sai mala'ikun nan guda biyu sun sauka daya yayi waccan addu'ar daya kuma yayi addu'ar take to kaga duk wannan dalilai ne da ke nuna haɓakar sadaka kuma dalilai ne da ke nuna sadaka ko taimako da zaka bayar sawa'un sadaka ta wajibi zakka kenan ko sadaka ta nafila ciyarwa ta wajibi kamar ciyar da iyalanka matanka ƴaƴanka da iyayenka da suka gajiya ko makwabta da sauran ƴan uwa mabukata dukkan abin da zaka ciyar na dukiya baya tawaye dukiyarka hasali ma haɓaka ta yake yi ya maimaye maka gurbin abin da ka kuma gobe kiyama a tabbatar maka da lada da shi ne guzurinka na samun shiga aljanna sannan abu na biyu idan mutum aka zalunce shi ya yi haƙuri kan zaluncin da aka yi masa Allah zai ɗaukaka shi sawa'un an zalunce ka game da dukiyarka ko an zalunce ka game da gangan jikinka ko an zalunce ka game da mutuncinka wani ya zage ka wani ya maka kage wani ya maka kazafi wani ya dake ka ya sare ka ya soke ka wani ya maka kowane irin cin mutunci in dai kai hakuri don Allah to a sakamakon haka sai Allah ya ɗaukaka matsayinka idan ka rama, ba za a ce kayi laifi ba tunda Allah ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma bihi amma da za ka yi hakuri shi fi dacewa tunda ya ce wal in sabartum la huwa khairul lisabirin ubangiji ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wanda aka yi masa ba daidai ba yana da daman ya rama bargwadon abin da aka yi masa amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya rangwame ya yafe ya kyale ladan sa yana wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala innahu la yuhibbu zalimin a ƙarshen ayoyin Allah ce wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur dukkan wanda zai gafara dukkan wanda zai haƙuri idan aka yi masa wani abu to lalle wannan abu ne babban adiresi ne da ke nuna cewa mutum ne mai kwazo da himma wajen manya manyan lamurra Allah ce inna Allah ma asabirin a wani wurin yace wallahu ma asabirin manzo Allah ce wa sabru diya'un shi kansa hakuri diya ne haske ne malamai suka ce akwai balaga ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen cewa as-sabru diya'un dan a larabci akwai bambanci tsakanin nur da kuma diya nur haske ne diya ma haske ne sai dai an-nur wato ainihin ishraqun bila ishraq amma ad-diya ishraqun ma'al ishraq wato akwai haske tare da zafi amma nur kuma akwai hasken da babu zafi shi yasa Allah ya siffanta hasken rana da cewa ziya ne hasken wata kuma yace nur wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ma'ana sai manzon Allah ya kamanta hakuri a madadin yace as-sabru nurun sai ce as-sabru saboda duk lokacin da aka ce ya haƙuri to lallai an murguna maka ne an yi maka ba daidai ba haske ne tare da zafi haske ne tare da jin wato ainihin ba daɗi a zuci jin ba daɗi a jika ka jure yadda rana za ta baka haske amma kuma za ta ƙone ka za ta ralle ka da haskenta shine hikimar manzon Allah na cewa as-sabru biya'un hakuri yana taimakon bawa wajen gudanar da lamuran rayuwarsa hakuri yana taimakon bawa wajen bin gwadabe da tafarki na gaskiya zuwa ga mahaliccinsa da haka Allah ce wasta'inu bis sabari wa sala wato ku nemi agaji wajen yin hakuri da kuma wajen yin sallah annabi Musa alaihi salatu wassalam yace da mutanansa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ku nemi agajin Allah sannan kuma ku yi hakuri yin hakuri da neman agajin ubangiji da sai dan adam ke cin nasara a cikin lamuran da suka shafi duniya ko lamuran da suka shafi addini abu na uku wanda duk ya bude wa kansa kofar roko Allah madaukakin sarki zai buɗe masa kofofin talauci roko da bara muni ne ga fuskar dan adam a ranar tashin kiyama ya tabbata cikin hadisi daga sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce man sa'ala ahadan mas'alatan wa huwa anha ghani dukkan wanda ya roki wani wani abu alhalin yana wadata ba sai ya roka ba zai iya rayuwa ko bai roka ba amma ya roka dan ya kara dukiyarsa to ya tabbatar cewa kanat lahu shaynan fi wajhihi yawmal qiyamah roƙon nan zai zame masa muni a fuskar ranar tashin kiyama Adresi ne na muni a fuskar dan adam a ranar tashin kiyama kamar yadda imam ahmad ya ruwaito hadisi haka ya tabbata cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah ce ba dan dan ɗaya daga cikin ku ba zai gushe ba yana roko yana bara hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu lahamin har sai ya hadu da Allah ranar tashin kiyama a fuskar sa babu ko da so ka ta nama zai tashi da kwarangwal din fuska a ranar tashin kiyama wannan shine sakamakon mabarata da masu maula a ranar tashin kiyama imam muslim ya rawaito wani hadisin daga Abu Bishr shine Qabisa ibn al-Mukharik Allah ya kare da a gare shi yace ta hambaltu hamala na ji kuntawa kaina wani nauyi wanda da asalin sa ba nawa bane kamar ana bin wani bashi za a ci mutuncinsa ya kasa biya za su yi rigima shi da mai shi zai kai shi a daure shi sai ka ce bashin ya dawo kaina zan biya ka a madadin sa ba naira dubu biyar ba ce ba ko dubu goma mu yadda ita kaina kai kuma wani shi kenan bar arzikin mutu wannan hamala ce ko kuma wane diya ta kama shi ya rasa yadda zai biya diyan nan sai ka ce kai a zo kai zaka biya diyan wannan hamala ce ko kuma wani kafara ta kama shi ka daukan wa kanka zaka yi kafara ta ce da goma ko shayar da kuma tubatar da su a sakamakon rantsuwa da ya warware ta wannan duk ana kiranta suna hamala to amma lokacin da kace bashin ya dawo kaina diyar ta dawo kaina kafara ta zama a kaina baka da abin yi to idan kana cikin irin wannan hali maza Allah sai ya halatta ka roki mutane to sai ya jama'a a taimaka ya jama'a a tallafa min har ka samu gwargwadon abin da zaka biya bashin nan gwargwadon abin da zaka biya diyan nan gwargwadon abin da zaka samu na yin kafara idan ka samu gwargwadon wannan to daga nan bai halatta ka sake yin roko ko bara ko mola ba kuma kafin ka samu ya halatta kai sai har ka tare daidai wannan kuɗin da ka ɗaukan wa kanka nauyin da ke kan wani ka dawo da shi kanka Wanda shine mutum na farko da manzon Allah yake cewa banda wato wanda shi wannan sahabi kai yake cewa na tafi in je in yi hamala ba da wannan shine misali na farko ke. lokacin da ya zo wajen manzon Allah da wannan bayani sai manzon Allah ya ce akim hatta ta tiya na sadaka zauna nan har a kawo sadaka ba na har a kawo zakka kafin a raba ga fakirai fa na amura laka biha sai mu dauki wani abu da ya dace sai a baka dan ka je ka biya wannan thumma qala ya qabisa sannan sai manzo Allah ce ya kai kabisa innal mas'alata la tahillu illa li ahdi salata roƙo baya halatta ga wani mutum sai da ɗaya daga cikin mutane guda uku na farko rajulun hammala hamala wanda yake matsayi irin lafi dinnan da ka zo da shi fa halal da mas'alatu hatta yusibaha thumma yusik ya halatta ya roki mutane har ya samu abin da zai biya daga nan sai ya kame hannunsa kada sai roƙon kowa na biyu wa rajulun asabatu ja'ihatun istahad mala mutumin da wata musiba ta auka ta auka kan dukiyarsa aka yi gobara kan sai ya kone gonarsa ta kone gidansa ya kone ko na a makamacin haka fa halal lahu al-mas'ala hatta yusiba qiwaman min aisin aw qala sidadan min aisin ya halatta ya roki mutane ko ya bara har ya samu gwargwadon abin da zai iya rayuwa a kansa in ya samu dan abin da zai iya juyawa ya kasuwanci naira dubu biyar ne dubu goma ne zai iya sayan wani abu itace zai kasa ya trader zai yi me ya kamata ya yi ya rika juya wannan dan sabaka daga ranar da ya samu wannan abin da zai iya gudanar da shi a cikin rayuwa haramun ne ya ci gaba da yin roƙo ko bara na uku wa rajulun asabatu faqatu mutumin da mafifaffan talauci ya hau kansa kar ka ce talauci da maganin talauci wanda ba ta bayan wata duniya ba face talakawa sun fi yawa a ta a kowane gari kasar da tafi ko ina arziki za ka samu talakawa suka fi yawa a cikin kasar masu arzikin kaɗan ne to nan ba a maganar talauci na ga maganin talauci in haka da kowa talaka ne kowa zai yi bara amma abin da ake magana masifaffan talauci talaucin da ya wuce hankali talaucin da ya wuce al'ada ya wuce yadda aka saba gani mutumin na baya da ko titiriti baya da ko washa ma'ana talauci na karshe to mutumin shi ne ake kira faqa to irin wannan fa haddad lahu mas'ala hatta yusiba qiwaman min aish aw sudadan min aish ya halatta shi ma ya rinka roƙon mutane ko ya bara har ya samu abin da zai sa shi cikin sahun talakawa wanda ba su da masifafan talauci irin nashi to daga wannan lokacin bai halatta ya bara ba sauran talakawa da suke da suke faskare suke sayar da itace a kofar gidansu suke sayo gishiri da magi suke sayo buhun shinkafa da buhun sukari su rinka kullawa da buhun gishiri suna sayarwa shi ma dan abin da ya samu dubu biyar dubu shida dubu goma a sakamakon bara sai ya haɗa wannan dan jarin ya rinka yi yana riritawa yana rikewa kar ya bara kar ya roƙo haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sai ce fa masu duk wanda baya cikin waɗannan halaye guda uku to ya sani cewa suhutun ya akuluha ha suhutan abinda duk yaci halaka ne yake dauka yana kaiwa a cikin sa a matsayin halaka asutu halaka dan Allah sai fa yusihikakum bi azabin wa qad khaba man iftara yani fa yuhlikakum bi azab wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da san sai sai manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin daga Abdullahi da Mas'ud Allah ya kare da a gare shi manzo Allah ce dukkan wanda wata musiba ta hau kansa sai ya kai kuka ga mutane babu yanda za a biya masa bukatarsa bukatarsa ba za ta biya ba amma duk wanda wata bukata ta hau kansa sai ya kai kuka wajen Allah aushaka Allahu lahu bil gina saura kiris ubangiji ta'ala zai wadata shi imma bi mautin adil ko dai ya karbi rayuwarsa ya zanto wannan musibar ta zama lada za a bashi gobe kiyama ya samu shiga aljanna au gina na adil ko kuma wadata ta gaggawa ta nan gidan duniya a bashi kuɗi ya fita daga cikin talauci a bashi aiki ya samu aikin yi ya samu dace da aikin yi ya fita daga cikin talauci ko kangin wahalar da yake da yawa daga cikin mutane zaka ji suna kafa hujja wajen yin bara wajen yin roko da fadin Allah ta'ala lil saili wal mahrum ko wa amma sa'ila fala tanhar ko wa sa'ilina wa fir dukkan waɗansu ayoyi da za a fahimci halaccin bara a cikin su to zaka hukunta su ne da wancan hadisi na kabisa cewa muta in ya halatta kai bara kan ko kai rokon in ka zanto ɗaya cikin mutane ukun da bayanin su ya gabata cikin hadisin kabisa wanda Imam Muslim ya rawaito sannan sai manzon Allah ya cike maganarsa da bayanin waɗansu mutane guda hudu yace duniya gaba ɗayanta mutane ne kala hudu mutum na farko wanda ubangiji ta'ala ya bashi dukiya sannan kuma ya bashi ilimi ya san haƙƙin Allah game da dukiyar da ilimi yana aiki da ilimin yana karantarwa ya san haƙƙin Allah game da dukiya yana ci ya ciyar da wanda yake wajibi ne ciyar da shi yana sadar da zumunci yana fitar da haƙƙin Allah a cikin wajibi zakka da sauran al'amurra waɗanda suke da tsira Maza Allah ce duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali fa haza bi afdalil manazil shine mafi kololuwar matsayi da bawa ya kamata ya samu ga dukiya sannan kuma ga ilimi sannan kuma kana aiki da su gaba daya wannan shine babban matsayi da dan adam zai samu na biyu mutumin da aka ba shi ilimi amma bai da dukiya yana da ilimi yana aiki da iliminsa gwargwadon hali amma bai da dukiya idan ya kalli wancan mutum na farko mai dukiya da ilimi sai ce kas ina ma ina da dukiya irin ta wani dan in yi aiki irin na wani manzan Allah ce to wannan shi da wancan na farkon matsayin sa tsaye ranar tafin kiyama saboda kyakkyawan niyyarsa mutum na uku wanda ubangiji Ala ya bashi dukiya amma ba shi da ilimi dukiya a hannun jahili wato ga dukiya da kuɗi amma ba shi da ilimi bai san dokokin Allah bai san dokokin manzan Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin yana tafaganiya cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba sai abin da ya ga dama ya kashe ko ya halatta ko bai kashe ba baya fitar da haƙƙin Allah yana kashe dukiya cikin al'amura na barna baya jin tsoron Allah baya sadar da zumunci baya ce da dukiyan wajen ayyukan alkhairi manzo Allah sai fa hadha bi akhbatil manazil wannan yana kan mummunan matsayi a ranar tashin kiyama mafi munin matsayi a ranar tashin kiyama na hudu wanda Allah madaukakin sarki bai ba shi dukiya ba bai ba shi ilimi ba gashi jahili gashi kuma na cikin talauci wato wannan babban hasara ce a cikin rayuwa ba kuɗi sannan ko babu ilimi amma kuma duk da haka fata yake yi ina ma Allah ya bani dukiya irin ta wane wannan wanan na ɗazufa wanda yake kashe ta cikin ayyukan barna dan nima in yi aiki irin na wane in yi barna irin ta wane in kesare ni irin na wane haka yake fata ina ma zai samu dukiya irin ta wane barna irin ta wane manzo Allah ya ce to wannan za a yi masa sakamako da niyyarsa fa wuzruhu ma sawa laifin su iri ɗaya ne shi da wancan na farko ai shi da wancan na uku da muka ambata ya yan uwa duniya gaba ta kana ɗaya ne daga cikin waɗannan guda hudu ko dai na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu mun ga yadda manzo Allah ya kasa mana ya kasa mana su na farko yana afdalul manazil na biyu yana daidai da shi saboda kyakkyawan niyyarsa na uku yana akhbasul manazil na hudu yana daidai da shi saboda mummunan niyyarsa ma'ana dai ilimi da dukiya inda tsoron Allah sun fi komai falala daga nan sai ilimi ko ba dukiya wanda kuma ya fi mummunan matsayi ya kasance wato ainihin mutumin da yake ga dukiya ba ilimi yana kashe cikin ayyukan barna to wannan mummunan matsayi kenan mai bi masa ko wanda suke daidai wa daidai da juna wanda baya da ilimi wato sannan ko baya da dukiya to kaga a cikin halin da muke ciki na talauci ya kamata mu nemi ilimin addini ko dan mu sakewa ko dan mu mu samawa kan mu kewa ya rinka dauke mana kewa ma samu wani matsayi amma mutum ya zauna shi baya da kokobo sannan baya da ilimin addini baka ajiye komai ba ko a gida ko a banki baka da asusu sannan babu wata aya ta alqur'ani da ka haddace ko wani hadisi cikin hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fita kasuwa baka samu komai ba ko baka je makaranta ka je wani hadisi ko wata aya da zaka zama guzurinka na lahira ba wannan shine mafi mummunan matsayi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare mu zama cikin jahilci ba karamin masifa bane ba ballantana kuma jahilci ya da talauci abu zarrul gifari yake cewa duk lokacin da wato talauci ya kama hanya كلما تحول الفقر إلى بلد قال له الكفر انتظر وخذني معك duk lokacin da talauci ya kama hanyar gari haɗe da jahilci sai kafirce shi da Allah ku tsaya na mutu fitare ma'ana in dai akwai jahilci da kafirci to akwai matsala ubangiji ta Allah ya tsare mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين